This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da biyu da sittin. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da Lord da niya FM. Akwai yaushe kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum Salo Garba ne tare da Juma'a Ali muke jan akalar shirinmu na wannan hantsin. Muna dauke da rahoto ɗaya akan dalilan da suka sa hafsa hafsoshin Najeriya ba su bayyana a gaban majalisar dattawan kasar ba kamar yadda aka bukace su yi. Akwai mu da maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karanta Jummai Ali. Harin ƙunar bakin wake na bom da aka kai jiya talata ya kashe akalla mutane goma a birnin Kano arewacin Najeriya sa'o'i bayan akwai wani mummunan hari a garin Fataskum da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rahotannin da suke fitowa daga Kano sun ce harin ya auku ne a tashar motar Kano Line. Rahotanni sun bayyana cewa wasu maza guda biyu ne suka tada bam bayan da suka shiga wata motar da za ta jihar Jigawa. Tun da farko akalla mutane goma sha bakwai ne suka mutu wasu da dama kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wani bam cikin bas a Fatiskum. Hukumomi sun ce ba a tantance wane ne ya kai haram ba domin an ɓoye nakiyoyin ne cikin jaka. Wannan shine hari na biyu da aka kai garin Fatiskum a wannan makon bayan da wata yarinya 'yar shekara biyar da haihuwa ta kashe kanta da wasu mutane biyar a wani harin kunar bakin wake da aka kai kasuwar gsm a fatuskum a ranar lahadi babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai hare-haren to amma suna da alamun hare-haren da 'yan kungiyar boko haram ke kaiwa kungiyar tana ƙara amfani da 'yan mata wajen kai hare-haren kunar bakin wake rundunar sojan najeriya kuma ta ce wasu maza masu harin kunar bakin wake sun fara shigar burtu suna sanya kayan mata domin su yaudari jami'an tsaro. Ƙungiyar Amnesty International ta ce gwamnatocin ƙasashen duniya sun kasa kare farar hula daga tarzomar ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai a ƙasashensu. Yau Laraba ƙungiyar Amnesty ta wannan furucin inda ta kuma bayyana al'amarin a zama abin kunya. A rahoton da take gabatarwa shekara-shekara, kungiyar Amnesty ta bayyana shekara ta 2014 a zaman shekara mafi muni ko kuma bala'i ga miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya. Rahoton na kungiyar Amnesty ya ce an kashe miliyoyin mutane daga Siriya zuwa Ukraine, daga Gaza zuwa Najeriya, yayin da yawan mutanen da suka yi asarar ya ɗara miliyan hamsin a bara a karon farko, wanda rabon da ga irin haka tun bayan yakin duniya na biyu haka kuma kungiyar amnesty ta caccaki manufar wakilan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na dindindin ƙasashen birtaniya da china da faransa da rasha da kuma amurka waɗanda ta ce suna amfani da ƙarfin hawan kujerar naƙi da suke da shi wajen biyan buƙatunsu fiye da buƙatun kare farar hula. ta yi misali da barazanar hawan kujerar naƙi daga rasha da zai sa da wuya kwamitin sulhun ya ɗauki wani mataki a kan al'amarin ƙasar ukraine a saboda haka ƙungiyar amnesty ta yi kira ga wakilan kwamitin da su sadaukar da 'yancinsu na hawan kujerar naƙi a al'amuran da suka danganci kisan kiyashi ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya talata aka kammala wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen rasha da ukraine da jamus da kuma faransa ba tare da cimma daidaituwa kan bangaren da za a dora wa laifin keta ka'idodin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a gabashin ƙasar ukraine ba ministocin sun gana ne a birnin paris na ƙasar faransa a yayin da ake fama da rashin sanin tabbas game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da ta tanadi janye manyan makamai daga fagagen daga. Ministan harkokin wajen Jamus Frank Walter Steinmeier ya ce taron ya fuskanci matsala, shi kuma ministan harkokin wajen Ukraine Pavio Kilimkin ya ce sun cimma daidaituwa a wasu ɓangarorin ciki har da goyon bayan a tura masu lura na ƙungiyar haɗin kai da matakan tsaron turai da ake cewa OCSE a taƙaice. Ministan harkokin wajen Rasha Sajid Lavrov ya ce shawarwarin da suka yi sun mai da hankali ne akan yadda za a kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya. Shi kuma a yayin da yake magana gaban wani kwamitin majalisar dattijan Amurka jiya talata sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce kasar Rasha ta sha kantara masa karya akan irin hidimomin da take gudanarwa a kasar Ukraine. Firaministan Ingila David Cameron ya faɗa jiya talatu cewa kasa ƙalubalanta ƙasar Rasha akan al'amarin ƙasar Ukraine zai zama sanadin dagulewar al'amura a yankin Moldova da kuma ƙasashen yankin Baltic. Ya ce a watan gobe idan Allah ya kai mu, Birtaniya za ta tura jami'an soja zuwa ƙasar Ukraine domin su taimaka wajen horar da sojojin ƙasar. To labaran duniya kenan kuka saurara. kamar yadda muka gutsura maku a shirinmu na safe hafsan hafsoshin najeriya ba su bayyana gaban majalisar dattawan najeriya ba domin su bayyana dalilan da ya yasa suka aka ɗage da zaɓe kamar yadda majalisar ta buƙace su yi to ko menene su ga rahoton Madina Dauda. Ɗage zaben a bisa hujjojin tsaro ne ya sa majalisar ƙasa ta nemi shugabannin hukumomin tsaron domin su bayyana wa majalisa irin ci gaba da ake samu ganin cewa ana tsananta kai farmaki a sansanin 'yan ta'adda su kuma 'yan bindiga na faɗaɗa hare-hare a faɗin ƙasar. honorable muhammad umar bago ya ba da dalilan da ya sa jami'an tsaron ba su zo majalisa ba sun ce suna neman sukuni ne za su yi zama da shugaban kasa tukundan a wani emergency abu da ya taso to shi yasa suka ba da wannan excuse din muna fata maybe gobe ko jibi za su zo muna jin irin ƙananan jita-jita cewa ana so a zo a shigo majalisa a nema haɗin bakin 'yan majalisa cewa ana neman extension na lokaci to ba dai zo gare mu ba tukun kuma ko an zo wannan abola zai tadda shi saboda najeriya ta fi karfin mutum daya ko wayansu grup ɗin mutane hujjar rashin tsaron ya haifar da tababa a zukatan 'yan majalisar abinda sanata kabiru ibrahim gaya ya ce hurumin 'yan majalisa ne su yi bincike akan hujjojin rashin tsaron da shugabannin suka bayar an samu kuskure an daga zaɓe ba a tambaye mu ba mun yi ce lallai ba dalilin za ka sa soja a kwace nan tsaro na zaɓe amma za ka sa 'yan sanda tun da su ne da kuma sauran ja'iman tsaro da za ka isawa sau da haka wannan in an sa soja an fita daga tsarin dokar najeriya za su zo ga sanat kuma su tabbatar mana me ya faru daga nan kuma mu kuma ah, mu yanke shawara da ya kamata mu yanke insha Allah shi ma sanata abdulmumin hassan ya ce majalisar tana da rawar da za ta taka a harkar gudanarwa su san cewa mu ne muke gudanar da ko kuma ba su izinin kashe kuɗi ko kuma ba da approval na bajet ɗinsu daga ita kanta hukumar zaben har ma su kansu jami'an tsaron har ma su kansu gwamnatin gaba ɗaya in ana so a ƙara wani abu za a kawa to amma yanzu an ƙi kawo mana ne watakila ana ganin akwai wani dalili na daban amma da an kawo mana watakila ma da ba a samu wannan matsalar ba hare-haren ƙunar bakin wake da ke aukuwa akai-akai na ƙara barazana ga harkar tsaron makonni hudu kafin zaɓukan ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A wajen zaɓe kan haɗa kai ku fitar da ganin ku in kun so. To kada dai a sha'afa shirin-shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. ya rika bai son sake ba bubakar baban bai lahiya ina ce da hana lahiya sauka da girma ya rika bai son sake ba bubakar baban bai wasan dare iya kura na lula da ba ta sa wargi da rana a godon ta ba ta kashi ba Kubta da sai mu kurna. Ikwai yana roƙon kafe. kubta daga sai mu kurna kwairo yana roƙon ka ne gaskiya ni ka cewa don ba ne bauta ga banza ka addado ka kulla waka kari ni kai in dora amshi kai na bugun toho da hauni tilar ka kai hmm. zaman wata rana son ka kai don a yi ma gudunma daɗi gare ta ko ne ina taimako dai baba ya ne muna ji haka nan nan yara bai san ga gashi na tashi bisa gunjije ya ka tabbata ce na shagali sata ya kai ba ya kaɗan ba sannan ya ce bai yamma kowa ƙarya kai wani goma kwairo eh. ya yi ka bai san da ke ba kuma eh. kai baban mala. Akwai wasu ragayen fadawa sun gabe ba ɗai na zaɓe da lantaji da laku ba duka babu mai kyauta a nini In eh, gurgure da mazan lako da shi da turkai mu ya da ohani da su ba. Har rasa gomi ya daɗa. akwai wani dan dan take zanen matata an zo da ke kwari ga ile ya yi ta bai zan ya ba abu doma ba na ya ba ya taimaka ya rika bai sake ba bubakar baban bai na lahiya ina ce ya na lahiya sauka da girma ya ka bai son sake ba bubakar baban bai wasan dare ta iya Kula na lura da ba ta sa wargi da rana a godon ta kai ba ta kashi ya ka bai son sake ba bubakar Kubuta da sai mu kurna. Kubuta da sai mu ni gaskiya ni kashe cewa don ba ne. bauta ka banza sa'ad da do ka kulla waka kari ni kai in dora amshi kai na bugu toho da hauni tilar ka kai ramon wata rana son ka kai don a yi ma gudunma daɗi gare ta ko ne ina taimako yi. baba ka ne muna ji eh baba kan magana ina ne to Allah ji kan mazan jiya Yanzu kuma sai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmad. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Turare da kake gani akwai wanda ake sai da shi mata Eh. wani katayya miliyan biyar kuke cewa ko eh. to akwai wanda ake cewa haka akwai na miliyan biyu akwai na to kai yanzu kana da halin da za ka kai wannan shi a daidai lokacin shi baban nata baya nan cikin gari ya je saudiya wurin ibada to shi sai amfani da nan dama tana son ta faɗa mini wasu bayanai na sirri wanda za ta son tana son ta taimake ni a ta faɗa mini waɗannan abubuwan da ta ce in iza musu. wannan rana ce maka maka tawabi mai jimban albarka a gare mu wacce ta mi bukukuwa ga su bayan Allah don kai kimanin guda arba'in da guda daya. Ita ta yin iza mata lambobin mutane mutum biyar maɗaukaka waɗanda na san masu daraja ne. Hausawa dai suka ce ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. A makon jiya mun ji ɗan damfarar da ya shaƙe murya wai shi aljani ne, yana son ya damfari Malam Bilyaminu Ibrahim a Sakkwato. To bayan shi wannan makarecin ɗan damfarar sai kuma ta biyunsu, wadda ta ce wai ita ce ɗaya sarkin aljanun. To amma daga ji mutum zai san cewar wani ƙato ne kawai ya shaƙe muryarsa shi ma yana son ya yi murya kamar ta mace. Bari mu fara jin ta bakin Malam Biliya kan yadda ita kuma wannan ta nemi sunaye da lambobin mutane masu hali daga hannunsa. Eh to kamar yadda in ka ji shi ka saurare shi za ka ji tana magana cewa wai shi a didin lokacin shi baban nata baya nan cikin gari ya je Saudiya wurin ibada to shi ta yi amfani da wannan dama tana son ta faɗa mini wasu bayanai na sirri wanda za ta san tana son ta taimake ni a ta faɗa ni waɗannan abubuwan da ta ce in iza musu idan na iza musu su to za ta taimaka mini. Hmm. To amma shi ma kai ne in ka saurare shi shi kai ne ita kanta ita ba ta dama da da yadda ta tsara abubuwan nata suna cewa ta yin iza masa lambobin mutane mutum biyar maɗaukaka waɗanda na san masu daraja ne masu wani wannan hmm. sannan in rubuta sunayensu hmm. to fi na fahimci ashe ni ma wani ya bayar da nomba ta suna neman lambobin mutane kenan eh suna neman lambobin mutane waɗanda za su je su yi wa damfara waɗanda za su yi wa damfara. Hmm. To sai na samu lambobin wasu waɗanda na tabbatar da cewa su kuma zai a intelligent Hmm. ban dai shida musu ba hmm. amma kuma da na iza musu lambozin nasu su ba sun kira sun ce waɗannan na iza musu lambozin su gaskiya ba mutane na masu hankali wanda za a zama da su ba to sai na zo kuma majalisar ta su kuma sai suna tattauna akan ce wai wasu rauhanai sun kira su zo san ko su wallahi ba za su iya komi da su ba sai suka ce kuma in iza musu lambozin wasu mutane waɗanda abokaiya na san ba su da hali amma su sunayen su zan ba su wai an sayar za a yi a taimaka musu kaga shi ma nan bata ma yi hikima ba don kamata ta ce in iza mata lambobin waɗanda na san ba maɗaukaka na ba in yaso sai in iza musu kila in rubuta musu sunan kila su hmm. waɗanda kila marasa arziki ne ko wani wannan amma ba za a sa lambobin su sunaye iya eh, za a yi su gane su su tunanin dai in rubuta sunan su kaɗai. wato dai don a da sawu ne dama na masu waɗanda suke da ƙarfin ake nema. eh masu ƙarfi ake nema. To bari mu ji wannan ɗan damfara wanda ya shaƙe murya ya maida kamar muryar mace da sunan ɗiyar sarkin aljannu. A'a, ɓanta tafiri da ƙasa mana zuwa. Insha Allah. Sau Allah da yau Allah Amin. To, sarkan godiya ta tabbata ga Allah ta'ala wa ta'ala. Na'am. Tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Amin. Wa alihi da halayensa wa sabihi da sahabbansa. wa sallaman taslima tasliman da amincewa kasan wannan rana ce makai maka jawabi akan cewa rana ce wacce take mai dimbin albarka a gare mu rana ce wacce ta mai bukukuwa ga su bayan Allah sun kai kimanin guda arba'in da guda ɗaya. roƙo ƙalilan ne Ubangiji bai ba da iko waɗanda za mu ba wa sauki duka ba. To amma abin da nake so da ba komai ba ne da komai ka kau da komai ka sa Allah cikin dukiyar. Ba abin da muke da bukata hannun wani bil'adama a doron duniya illa ya zama mai riko da amana mai riko da kirki. Da zaman cewa dukkan abin da za ka yi a doron duniya to ka dinga zaman cewa mai kirki. ba don komai ba kowane lokaci idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kammala wato jawabi zai tashi daga fada sai ya ce to akwai mai tambaya mm. in kika ce babu to sai ya ce saurara alata sai eh, ku saurara wa kullum man ta masu goma laka amru sirrin rijalin kalbahu sirrin namiji zuciyarsa haka ma wato annabi yake gaya wa matayensa sai kammala ka san ba don komai ba in ka tuna wato da kisa ta annabin Allah ta annabi Yusuf lokacin da ya mafarki na taurari da wata ya ce cewa ya abari ya mahaifina na yi mafarki taurari da wata guda goma abinci biyu suna mafarki a gari Sosai sai mahaifin ce ce me Ka ta kasu sirri iyaka ko kar ka bayyana mafarkin ka ga yan uwanka ko haka ne ka kai da. tsatsi ya kai bi a gare ka haka ne innal insana shaydanan aduwwun mubina hakika shaydan bai nuna kiyayya ne ga dan adam haka ka san ni da abin da zan baka to zan baka shawara ne tsakanina da Allah ka san an ce wani yakan ci albarkacin wani haka ne dalilin da yasa na gaya maka haka akwai abokanka na sani wanda kuke sun taso da su haka ne zan sa ka wani aiki yanzu wannan aiki za ka yi shi ne ba don komai ba ba ka da wata dukiya da za ka iya maka wannan aiki haka shi na turare da kake gani akwai wanda ake sai da shi malakatayya biyar ta eh. malakatayya miliyan biyar kuke cewa ko eh. to akwai wanda ake cewa haka akwai na miliyan biyu akwai na to kai yanzu kana da halin da zaka ce wannan baka da shi to wannan abu da nake so a wannan dare zan sa kuma yanzu zaka gabata da shi na san cewa daga abokanka akwai waɗanda sun nan Allah ya yi musu ɗaukaka haka ne ko eh, wasu kuma iyayensu masu shi ne a yanzu abin da nake so da kai mm. za ka ware sunaye na abokanka a samu mutum guda shida waɗanda suke madaukaka ne sai ka samu ta hanyar saƙo eh. kana ji na eh. sai ka sa ɗaukaka a saman kana ji na ko eh. idan ka sa ɗaukaka sai ka sa abokai kana ji na ko da wani yare ka rubuta babu yaren da ba ma ji doron duniya sannan in ka kammala sai ka juya na san cewa akwai waɗanda kuna nan kuna mu'amala tayya da su amma ubangiji da ya sa suna da karancin arziki ko eh kuma ba su da shi to waɗannan su ne waɗanda za mu sa su kuma za su samu taimako ne ta sanadiyar ka na'am kuma su ne waɗanda mu ne za mu taimaka musu a rayuwa bisa ga addu'o'i bisa ga waɗanda sun rika ba don komai ba na gaya ma mutum casa'in da tara muke ɗauka ko eh. ɗari babu ɗaya na gaya maka har yanzu ba mu kai rabi ba ko eh. kauna da aminci da take kanunmu da kai dole ba dana ba ka ba sai na ga na shiga cikin ka na shiga cikin dangin, ka na shiga cikin yan uwanka na shiga cikin abokananka kai har ma wanda baka sani ba zan shiga cikin su da ikon Allah za su ɗaukaka za su samu arziki za su samu daraja. Sandu za su na faɗa maka amma wannan gari na kula Sokoto. Gwamnoni guda ne da kuka yi ni da kaina ni dinnan baba ni yake turawa. Akwai wanda na ba shi zobe. Wanda za ka ga cewa duk faɗin da ake yi idan ya shigo guri yana zuwa ba za a gan shi ba yana murda wannan zobe zobe ne mai hati. Yana murda shi da ya wuce to abin da zai same shi. Za ka ji an ce ga gwamna nan ya tso amma a ta dubawa ba a gan shi ba ko? haka ne ko ba haka bane to ga shi an ka duba garin Kano ga wani nan ana ce mata isiya eh, karabi Eh. To wannan ya ga rabi din shi mu'amala kan shi saradi rabi eh. da mahaifina. Eh. To shi ma ni ne wanda ba zai taɓa ba wani zobe na je na kai masa. Haka ne. Ga su shi inda an kaje duguri. Ga su nan sai gidan wani ana ce masa alasawa. Wannan alasa din tun kafin ya rasu na tara suna mu'amala da mahaifina. Ka rufe jawabi na ko? Allah yadda. Ka wa Allah godiya? Alhamdulillah. to ita ma ko kuma shi ma wannan ɗan damfarar da dabarar ta ci sai aka sanya mutum na uku shi kuma wai shi ne sarkin fadan sarkin aljannun ya kira biliya ya kuma haɗa shi da sarki sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya kai mu. yanzu ga sharhin jaridun Arewa. Sharin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust da kuma babban labarin ta da ya shafi rikicin ƙungiyar Boko Haram. Jaridar dai ta ambato dattawan jihar Borno ne na yin jinjina ga rundunar sojin Najeriya a kan matakan da ta ɗauka na tunkarar ƙungiyar ta Boko Haram gadan-gadan. Sai dai dattawan jihar ta Borno sun baiwa hedikwatar tsaron Najeriya shawarar cewa da ta shirya wata ziyara ta musamman da shugabanni da kuma 'yan jarida domin ziyartar garuruwan da lamarin rashin tsaron ya shafa. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Daily Trust ta buga labarin yadda 'yan sanda ɗauke da makamai suka mamaye majalisar dokokin jihar Niger tare da rufe babban titin ko da ke isa harabar majalisar. Jaridar dai ta ce hakan na da nasaba da takun sakar da ke akwai a tsakanin gwamna Babangida Aliyu da kuma mataimakinsa Ahmad Musa Ibitu da ya canza sheka zuwa jam'iyyar APC. To amma na ta gefen jaridar People's Daily ta yi babban labarin ta ne da kalaman gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso na jihar Kano. game da wasu abokan aikinsa wato gwamna Sulalamido na jihar Jigawa da kuma Babangida Aliyu na jihar Niger. Jaridar dai ta ambato gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso yana cewa gwamna Sulalamido da kuma gwamna Babangida Aliyu sun bujirewa yarjejeniyar da aka yi da su na yin watsi da jam'iyyar PDP a baya. Shugabannin ƙasashen Afirka za su haɗa hannu domin yaƙar ƙungiyar Boko Haram. Wannan shine babban labarin jaridar Blueprint. Jaridar ta Blueprint ɗin dai ta ambato shugabannin ƙasashen Congo da kuma Equatorial Guinea suna baiwa shugaba Jonathan na Najeriya tabbacin cewa za su haɗa hannu domin tabbatar da ganin an fatattaki ƙungiyar Boko Haram mai tayar da ƙayar baya a Najeriya da ma wasu ƙasashen da ke makwabtaka da ita. A ƙarshe dai da jaridar leadership za mu kammala sharhin. da kuma babban labarinta na wani rahoton da ke nuna wata ganawar da aka yi da mai baiwa shugaba Jonathan shawara a kan sha'anin tsaro samba da suki da kuma shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Attahiru Jega sannan da shugabannin sojojin Najeriya a kan zaɓe mai zuwa. Jaridar ta ce waɗannan mutane dai sun gana ne domin duba halin yanayin tsaron a yanzu a Najeriya gabanin isowar lokacin zaɓen mai zuwa. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya sai kuma kaɗan daga cikin rayoyin ku masu sauraro shekau yana nan za kuma ta kama shi da hannunta ta kuma gurfanar da shi a gaban kotu to saboda haka 'yan najeriya sun dawo daga rakiyar wannan gwamnati sakamakon irin alkawuran da take ɗauka wa 'yan najeriya wanda a ƙarshe zai zama shiririta mai magana alhaji audu mai gora kamfala malamu dorin jihar jigawa alo assalamu alaikum sashen hausa na Maryam, amurka gaskiya ana kira ga 'yan siyasa masu yawon kanke yanzu to gaskiya wa'annan abubuwan sun yawa domin wanda ya ga ta wani sai dora yana kakkai suna samun wata to gaskiya ran abubuwan nan su ne ke jawo tuna da Allah da annabi ya dace wa'annan mutanen a yi musu magana domin wannan abu shi ma ya zan kashe kasa ga yanzu an lizawa mutum sama ga hamsin fara kan canza wanda aka kashe ga shi ma za a abu kwara mun don haka yana kira ga waɗanda abu ya shafa da Allah da su yi ƙoƙarin magance wannan matsala na gode ni ne na kura mai shayi tanza mai kiran tare da Najeriya ta anjima. Assalamu alaikum. Ni ne Umar mai harawa gangan. Ra'ayina shi ne maganan da Jonathan ya yi na cewa zai kamo shugaban Boko Haramun. Abubakar Shekau. Shi ne wanda ya yi mulki shekara hudu bai kamo shugaban Boko Haramun ba sai yanzu da ya kai ƙarshen mulki yanzu ne zai kamo shugaban Boko Haramun. Har idan ya kamo shugaban Boko Haramun, Tulalle ya nuna tare suke. yaron shi ne tare suke aiki don haka ba abun mamaki ba ne yana yi ne don ya dagula zaɓen da za a yi don hakan ga in yayi ya ƙara bayyanar da tare suke da shi da shugaban boko haram tumadala kafin mu rufe ga takaddatun labarai Harin ƙunar bakin wake na bam da aka kai jiya talata ya kashe akalla mutane goma a birnin Kano arewacin Najeriya. Sa'o'i bayan akwai wani mummunan hari a garin Fataskum da ke arewa maso gabashin Najeriya. Rahotannin da suke fitowa daga Kano sun ce harin ya a ne a tashar motar Kano Line. Sun kuma bayyana cewa wasu maza guda biyu ne suka tada bam ɗin bayan da suka shiga wata motar da za ta je jihar Jigawa. Ƙungiyar Amnesty International ta ce gwamnatocin ƙasashen duniya sun kasa kare farar hula daga tarzomar ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai a ƙasashen su. Yau Laraba ƙungiyar Amnesty ta wannan furucin inda kuma ta bayyana al'amarin a zama abin kunya. Ta kuma ce shekara ta 2014 a zaman shekara mafi muni ko kuma bala'i ga miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya. jiya talata aka kammala wani taro da aka yi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen rasha da ukraine da jamus da kuma faransa ba tare da cimma daidaituwa a kan bangaren da za a dora wa laifin keta ka'idodin yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta a gabashin ƙasar ukraine ba to madalla jama'a abin da ya sauka nan, sai da lasar idan ubangiji allah ya kai mu ku je mu da wani sabon shirin a madadin da kuka je muroyinsu da cd wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu nisa garba ke fatan ku kasance cikin koshin lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.